الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقوى مسكالو رسوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin shirinmu na dausayin sunayen Allah inda muke karanta sunayen Allah muke fassara su zuwa yaren Hausa muke faɗin ma'anonansu su muke faɗin dallan da yasa suka kasance mafi kyawun sunaye da kuma irin yadda ya kamata mu bauta ma Allah eh, da su ka kumanta eh, sunayen Allah sanin sunayen Allah shi ya fi sanin kowane irin ilmi ilmin sanin sunayen Allah don kowane ilmi ana auna shi ne da abin da yake koyarwa don haka babu abin da ya kai koyar da sunayen Allah don haka mu san su mu kira shi da su mu san abin da muke faɗi lokacin da muke kira eh, wannan shine shiri na 28 kuma yau za mu yi magana game da sunan Allah alhadi alhadi sunan Allah na mai shiryarwa ya zo a cikin ƙur'ani wajaje guda biyu a cikin suratul furqan da Allah ta barkata da ke cewa wa kafa rabbi ka hadiyan wa nasira da cikin suratul hajji inda Allah ke cewa wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim wata Allah shi ke shiryar da muminai zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shi su ne wurare guda biyu da suna alhadi ya zo a cikin alkur'ani alhadi yana nufin wanda ke shiryar da mutane kowace irin shiriya ba shiriya kadai zuwa ga abin da yake shine daidai ba a shiriya ga duk abin da yake shine daidai a rayuwa ba wanda yake shine daidai ɗaya ga addini ba don shi malamai wasu ka kafa shari'a kashi hudu suka kasa ta kashi hudu akwai hidaya amma wanda dan adam ya ɗauko abinci ya san ya sa ga baki ba zai sa ga hanci ba ya san ba zai sa ga ido ba wannan duk shirye da shi ne Allah ya yi Allah ya ce sabbi hismu rabbika la'ala alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara sai ce fahada a shiryar da kai in ka tashi ka san hanyar gidanku in ka tashi ka san hanyar masallaci in ka tashi ka san hanyar kasuwa ka san hanyar ofis ɗinku wa hadaina hun najdaini ka san hanyar makka da madina ka san hanyar najad ka san hanyar hijaz watan kasa san hanyar ko ina in ka tashi daga sokoto kasa san hanyar kano in ka tashi daga kano kasa san hanyar maiduguri in ka tashi da dakin ka san hanyar toilet wannan hidaya ce amma wanda allah ya shirya da kowa irin wannan hidaya sannan akwai hidayatu bayanin wa irshad hidaya ta awa mutane bayani a shiryar da su ga hanya wadda Allah ya ce ma annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryar da mutane zuwa ga hanya miƙaƙƙa watan kana gwada musu wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum Allah ba zai ɓadda mutane bayan ya gwada musu hanyar shirya da aka gwada musu hanyar shirya a ce wani zo ga hanyar shirya wani zo ga inda ya kamata ka tafi mun ce malamai sun kasa a shirya zuwa gida biyu wanda yake za mu tsaya ga wa'annan kashi biyu mu yi bayanin su a shiri na gaba mu yi bayani ga sauran kasusuwan guda biyu hidaya ita ce shiryarwa Allah shi ya shirya ka ga duk abin da za ka yi Allah shi ya nuna maka hanyar kasuwa hanyar ofis hanyar makaranta hanyar tolar daga ɗakinka ya nuna maka in ka je toilet da wace gaba ce kake so ka fitar da abin da kake so ka fisuwa ba za ka je toilet ka sa bakin ka ba a'a ka san wace gaba ce kake so ka fitar in ka ɗauko abinci ba za ka kai shi inda ake da abinci ba za ka kai shi inda yake shiga wannan shine wallazi qaddara fahada wanda ya kaddarta abubuwa kuma ya shiryar da mutane su cewa wahadai na hunna daini sannan akwai shirya ta bayani ita kuma kashi ta biyu wanda yake annabi sassala ya zo ne ya yi bayani ya nuna hanya ya nuna amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda su samuda mun shiryar da su amma suka zaɓi makauta akan shirya kaga ba shirya ta ta an nuna musu hanya ne sai suka zaɓi su kauce yanzu duk wanda aka wa wa'azi aka nuna mai ga abin da ga abin da Allah ya ce ya kauce to sai a ce an shiryar da shi shi ya kauce zaka ita ake ce hidaya amma duk wanda ya san zuwan annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wanda ya san zuwan annabi to ya san shari'a ya san cewa annabi yana kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai yana kiran mutane zuwa ga aljanna yana kiran mutane in bai bi ba su abu jahali duk sun ga shirya amma kawai suka kauce mata da gangan suka zaɓi makauta kamar da allah ce game da famudawa da aka waɗannan su ne kashe-kashen shirya guda biyu za mu faɗi wasu guda biyu a shiri na gaba sai mu haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh